daren sha hudu ga watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na shekara dubu daya da dari hudu talatin da shida daidai da shida ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha hudu wannan shine majalisi na talatin da uku daga cikin jiran giyar karatukan littafin hikbatun minar tarih wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mashi alkhairi wannan littafi ne da ke kokarin tantance gaskiya da raba tsaba daga tsakuwa dangane da rabuwan ainihin ra'ayi da ya faru da rigingimu da ishtihadi wanda ya sha bamban tsakankanin sahabbai tun daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama har zuwa kashe sayyidina Hussein dan Aliyu a shekara ta 61 bayan hijira wannan rigingimu waɗanda suka raba kan mutanen da a yanzu ake cewa musulmi Dan jama'a masu bi wannan karatu ba su manta ba muna bibiyan wannan malami malam Usman ibnu Muhammad al-Khamis a inda yake ba mu labari yake kuma tantance mana maganganu dangane da abubuwan da waɗannan wato 'yan tawaye suka tuhumci sayyidina Usman radiyallahu anhu ya lissafa mana tuhume-tuhume har wajen guda goma sha uku waɗanda 'yan tawaye ɗin nan ƙarƙashin jagorancin Abdullahi ɗan Saba ba nan suka lissafa suka bi gari gari suna sanya mutane shubha dangane da al'amari na shugabanci da halifanci sayyidina Usmana har suka samu tawaga ta yan takife waɗanda suka bi su akan wannan mugun tunani cewa lallai ya kamata a yi ƙoƙarin yin juyin mulki a kada gwamnatin sayyidina Usman saboda waɗannan tuhume-tuhume waɗanda malam ya fara bin su ɗaya bayan ɗaya yana kwankwaɓa su ya fara magana dangane da tuhuma ta farko wadda take magana akan cewa sayyidina usmana yana bai wa ƴan uwan shi na jini ne mukami duk ya tashi da mukamai to sai ya lalubo a cikin ƴan uwansa na jini a inda muka ji malamin mai musu martani cewa waɗanda sayyidina usmana ya ba mukami daga cikin ƴan uwan shi mutum biyar ne kawai kuma wannan adadin ba a lokaci guda ne ma suka rike waɗannan mukamai ba akwai wanda sai an cire wani a ɗaura wani ko manzon Allah sallallahu alaihi shi ma ya baiwa waɗannan dangi na Banu Umayya ire-iren waɗannan mukamai da kwatankwacin wannan yawan adadi wadan dan komai ba saboda dama mutane da suke da yawa a cikin mutanen Makka sannan kuma sun kware game da al'amari na shugabanci da aka babu mamaki dan an ji su da yawa a harkar gwamnati da harkar rike mukamai da ire-irensu za mu tashi a inda malam zai kokarin mana bayani dangane da ɗaya bayan ɗaya mutanen nan guda biyar waɗanda aka ce sayyidina usmana ya ba su mukamai bari mu ji ɗan bayani dangane da su inda za mu gane ko da dai yan uwan shi ne to ba yan uwan ce ta sa ya ba su ba cancanta ne ta sa ya ba su za ka malam ya ce al'awwalu mutum na farko daga cikin mutanen da sayyidina usman ya baiwa mukami waɗanda ta kife suke ganin abin bai dace ba shine muawiya ibn abi sufyana babban sahabi muawiya dan abu sufyana Allah ya kara musu yadda la yaxtalifu ahadun min almuslimina fi anna muawiya ibn abi Sufiyana kana min khairil wula babu wani daga cikin musulmai wanda yake saba wa dan uwan shi musulmi dangane da faɗin cewa sayyidina muawiya dan abu sufyan Allah ya kara musu yadda kana min khairil wulat yana daga cikin mafiya alkhairin gwamnoni da suka rike mukamai yana daga cikin mafiya alherin musulmai na farko waɗanda suka ƙware wajen siyasa babu wani musulmi da ke shakka akan wannan duk wanda ya san tarihin shugabancin da mu'awiya ya riƙe tun daga kan gwamna da yawa umar da gwamna da yawa usman da kuma halifancin da ya yi bayan an samu wannan haɗin kai da sulhu tsakanin shi da sulhu hassan to babu mutumin da zai san wannan tarihin bai shakka game da wannan magana mu'awiya babban ɗan siyasa ne jagora wanda ya iya shugabanci wanda ya san yadda ake bi da jama'a wanda yake da tausayi da sassauci da ƙoƙarin kulawa da al'umma shi da kare haƙƙoƙin da musulunci ya ɗaura wa shugaba ya kare mutanen shi wannan babu shakka akan haka za mu zo mu ji nan gaba zai mana bayani da dalla game da waye muawiya dan haka bal inna ahli sham kanu yuhibbunahu hubban shadidan mutanen ƙasar sham sun kasance suna ƙaunar shi ƙauna mai tsanani saboda kyan shugabancin shi radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa kana umaru ibn al-khattab qad wallahu dama can umar dan khattab shine farkon wanda ya bashi shugabanci a kasar sham wa kullu uh, wa kullu alladhi fa'alahu usmanu annahu abqahu ala tilka al-wilaya Abunda usman yayi baya wuce cewa ya tabbatar da shi akan wannan shugabanci ma'ana ba shi ya bashi ba ma sayyidina umar radiyallahu anhu shi ya ba wa muawiya gwamnan ƙasar sham sayyidina usmana kaɗai ya gaji wannan gwamna ne na ƙasar sham bayan hawan shi halifanci sai kuma ya ga dacewa ya bar shi ya ci gaba da rike wannan mukami sai ya bar shi akai wa zadahu wilayatin ukhra sannan ya ƙara mishi kuma wasu ɗan garuruwa ƙanana waɗanda suke kusa da ƙasar sham duka ƙarƙashin shugabancinsa sun huwa katibu lil wahayi zamanin sallallahu alaihi wa alihi sannan kuma karo manta cewa sayyidina muawiya dan abu sufyan na daga cikin masu rubuta manzon Allah wahayi a lokacin rayuwarsa duk sanda aka saukar da ayoyin alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da marubuta waɗanda yake kiransu su rubuce wannan qur'ani daga cikin su akwai wannan bawan Allah muawiya dan abi sufyan radiyallahu anhu wa an abi wa kana min khairil wulati wa qad qala an sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance daga cikin mafiya alherin shugabanni kuma daman manzo Allah yana cewa khiyaru immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ka'ida da za a gane mafiya alherin shugabanni kamar yadda bada ka'ida da za a gane mafiya sharri shugabanni ya ake gane mafiya alkhairi a cikin shugabanni shine man tuhibbunahum duk shugaban da kuke son shi ku talakawa wa yuhibbunakum shi ma shugaban yake son ku idan za ku ambace shi ku talakawa za ku ambaci alheri shi ma da san da ya ambace ku zai ambaci alheri to wannan alama ce akan cewa shugaban nan na kwarai kaga Allah ya yi mishi masoya ba su ma san shi ba ba su taba ganin shi ba ba su taba ganin inda yake ba sunan shi kawai suke ji duk umarnin da ya bayar kuma za a ba a duk inda yake haka al'amari ya kasance game da Umar dan Khattab domin kafirai kansu waɗanda aka dinga kai musu farmaki ana cin su da yaki idan aka zo da su Madina abin da ke ba su mamaki kawai in suka ga Umar su ce wai dama wannan ne wannan shugaban musulmin da ke da wannan karfin mulkin in ya faɗi magana ko ina kowa sai ya bi ba sai an gan shi ba ba sai an ji muryar shi ba ba sai an yi amadi da magana ba da kawai an ce sarkin musulmi umar dan khattabu ya ce ayi kaza kawai sai kowa ya kama saboda wannan kaunar da ake mishi ita ke jawo ai biyayya to wannan shine alama da ake gane shugaba na kirki ya kamata duk wanda yake shugabanci ko mun karancin sa wannan shugabanci ya dinga aunawa da wannan ma'aunin me alaƙa shida waɗanda yake jagoranci shin suna son shi suna ƙaunar shi shi ma yana jin yana ƙaunar su ko ko shi da su sai dai tsine wa juna to shine ɗayan ma'aunin cewa mafi sharrin shugabanni su ne wanda kuke tsine musu su ma suke tsine muku. wanda duk sanin za bace ambace shi talakawan shi waɗanda yake murgiya sai Allah wadaran shi Allah ya tsine mishi Allah ya canza mana da shi Allah ya kawo ƙarshen mulki shi kai wannan Allah wadarai Allah ya jarabce mu da shi to irin wannan shugaban ba shugaba ne na alheri ba sannan su kuma shugabannin su ma duk sanda aka yi magana talakawa a ce kyale su ai kaza kaza ya tsine musu ya ce ai maganin sai an musu kaza wannan ba shugaba ne na alheri ba Allah shi kyauta wa tusalluna alaihi shugaba na alheri shine wanda talakawa suke mai addu'a alheri suna Allah ya ja ka, Allah ya maimaita Allah ya sa ka faka Allah ya kara maka lafiya talakawa ba jama'a ba wai ƴan ma'abba waɗanda ake biya ba ya kamata mu gana wannan talakawa waɗanda ba su je ba su gani ba kai suna faɗa alheri to alamun shugaba na ƙwarai kenan amma wanda aka biya kamar na ai bai wuce ba dan karuwa ita ce wanda duk wanda ya bata kuɗi shine ta ko to wanda duka sai an biya shi zai yabi wani ko ma an biya shi zai yabi wani kullum ana jin sa a rediyo ai yau yana yaban wani yana mishi shiri na musamman da zaran wani nan ya shuɗe sai ya koma ya sake yi ma wani wanan da ya zo da masu wannan shirye-shiryen da mawaka da karuwa ɗaya ne da maruka dan ne ma'anarsu shine wanda ya ba su kuɗi kawai shine mai gaskiya shi za su goyi baya ina ba ta mun fahimci to ba su ne ma'auni ba a'a talakawa gama garin mutane wanda ba su je ba su gani ba idan ji suna yaban mutum a matsayin shi na shugaba jagora jagoran nan ko tun daga monitan aji jama'a da liman da kansila da sarkin gari da mai martaba da gwamna da shugaban ƙasa da jagora a kasuwa da shugaban 'yan tauri ma wanda yake da mabiya 'yan tauri a ƙasar shi kowa ya shugaban nan ka ji mabiyan shi suna yaban shi to shugaba ne da ƙwarya ya iya jagoranci in kuka suna tsine mishi to alama ne aka cewa mutum kirki bane shi na ƙwarai kuwa shugabancin gida ma shine na farko in ka matan matanka da 'ya'yanka suna fata ka mutu to alama kai ba mutumin kirki bane yawa ƙwarai shine ma na farko shugabancin gidanka shi yaya alaƙa ka da iyalanka da sauran waɗanda kake ɗaukar ɗawainiyarsu shin suna son ka suna jin rayuwarka tana da muhimmanci ga rayuwarsu ko ko kawai suna ganin kai wani mai gari ne da ka tsare ka kokari ka wuce da Allah let our people go ka ba da waje go to akwai matsala Allah shi kyauta musamman ka gan kai tafiya ma ba sa jin ɗinka ba su ƙosa ka dawo ba saboda za su ɗan sarara za su ɗan samu sa'ida ko sa'ida ake ce mata ko za su ɗan samu ɗan hutu haka saboda baka na ana jin muryarka ko karan abun ka shikenan kowa har da shi ta fada cikin cikin shi kaga wannan ba mutumin kirki bane Allah shi kyauta wannan hadisi a cikin sahih muslim kitabul imara babu khiyar al wa shirarihim a cikin lamba hadisi 1855 wa kana muawiyah kazalika radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu muawiyah ya kasance haka mutumin kirki ne wanda talakawan shi suna san shi shi sa mutanen ƙasar sham gaba ɗaya suka bada da su don kare mulkin shi saboda san shi da suke mutumin kirki ne wanda ya iya shugabanci ya iya bi da mutane ya iya sauki ina fata mun gane wannan to ka ji muawiya wannan mutumin daga cikin waɗanda aka baiwa shugabanci kenan yanzu wannan a ce abin aibi ne a ɗauki mukami a bashi الثاني mutum na biyu Abdullahi بن Sa'ad بن عبد Abdullahi dan Sa'ad dan سعد بن عبد السلام كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ارتد عن دين الله yana daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana sai ya rida ya ba addinin musulunci tabaraka wa ta'ala addinin Allah madaukakin sarki kuma da zalika taba ila Allah jalla wa ala sannan ya ƙara tuba ya dawo cikin addinin Allah madaukakin sarki waraja'a li yubayi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya dawo dan yawa manzon Allah mubaya'a fa qala usmanu ya rasulullahi bai'u usman yace ya manzon Allah ka anshi addinin shi ka mishi mubaya ka yarda da shi fa innahu jaa ta'iban ya zo ne ya tuba maka Fa falam yubai'uhu nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai saurare shi ba thumma kallama nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thaniyata wa thalithata sannan usmanu ya maga da manzo Allah karo na biyu da kuma karo na uku Fa madda rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yadahu fa baya'ahu sai manzo Allah ya miƙa hannun shi sai ya ainihin masa mubaya karanta dafin sunan na abi dawuda a cikin kitabul hudud babu hukumi fi man babu da ke bayani akan kuce wanda ya ridda a lamba hadisi na 4359 yadda abin ya faru shine Abdullahi dan Sa'ad dan Abisar ya musulunta ya yi hijira daga baya ya ridda ya dawo Makka sai zama yana faɗan maganganu munana game da ainihin addinin musulunci yana waka da makamantansu ta daga cikin mutanen da manzo Allah ya ce in an zo Makka lokacin fito Makka a kashe su sai gudu ya buya inna usmana kuma dama dan uwan shi ne wanda suka sha nono ɗaya da shi inna usmana ya je ya kamo shi ce ka zo mu je ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na san shi da ahuwa matukar ka je ka koma addinin musulunci ba nufin shi bane ya zubar da jinin ka nufin shi shine ka samu shirya da aka taho da shi yana cikin tsoro da tunanin ko ba zai samu tsira ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi shi bai kula shi ba sayyidina usman yayi waɗannan manzaru cewa manzo Allah ga wani ya tuba kai hakuri ka mashi baya. manzo Allah bai kula shi ba har sai da aka ninka sau uku sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya anshi tubar sai masa mubaya daga nan kuma ba a sake samun shi da wani mugun abu in ku tuna mun karanta wannan hadisi a baya inda har manzo Allah daga baya yake cewa sabai me yasa wani a cikin ku bai tashi ya saran kanshi ba sabai suka yi babu mu gane abin da kake nufi da sai ka mana ishara sai yake ce musu a'a ai annabin Allah baya yin ha'inci baya kibce ko da kibce da ido annabi baya yi domin ha'inci magana ce wanda ba a so wani ya gani kuma ta shafe shi ko annabi ba zai yi ba ina ba ta fahimci wannan da haka annabi sallallahu alaihi ya karɓi tubarsa da haka muna da yaƙinin ya tuba to menene abin aibata mutumin da ya tuba domin ai kowa ma tubabbe ne kowa da ka ganshi a duniyar nan tubabbe ne yana daga cikin maguzanci wanda mutane ba za su bari ba kamar da hadisi ya zo a cikin riwaya al imamu ainihin Hakim shine aibata mutane da cewa su musulmai ne da suka tuba ko sababbin musulunta ko makamancin haka ibn Fodiyo ya magana kan cewa duk wanda ya aibata dan uwansa da irin wannan to yayi ridda ka dubi mutum ka ce mashi banza tubabbe kawai saboda wai kai kana ganin kai ka riga shiga musulunci ko kuma kai an haife ka a musulunci ne iyayenka ne ko kakanninka ko na sama da su suka tuba irin galibi abin da hausawa a nan arewa suke makabilu maguzanci ne da ba ba haushe da ba fullaci da mutumin barno ba wanda ya kai mutumin barno ba babar bare gani yake shi kam sabai ma ba su yi shi musulunci ba kuskure ne wannan kana zuwa in yaji kai ba yaren shi bane sai ce ai kai tubabbe ne tur haka zai ce ma wai kamar kai sabon musulmi ne ko kuma tsohon kafin. haka suke kallon mutane su wanda ya huda da su ya sani to haka nan hausawan mu a Zariya da kano da sokoto da makamantansu haka fulani a gombe da yola da makamantansu duk wanda ya musa ganshi balife ko bayarabe ko inyamuri ko arago ko ibra ko tafa misu mutane tafa bale nan misu nan ma sayawa ko da ire-iren dai kabilin na haka waɗanda suke a taraba da da da plateau da neja da makamantansu musulmai ne yadda kake ganin ka musulmi hala masu bi ka riko da musulunci yadda kake ganin iyayenka sun haife ka musulunci su ma ka iyayen suka ka a musulunci amma kawai saboda wataƙila ba sa jin gangariyar hausa ko kuma ba sa shiga irin ta hausawa shi kuma ba shi saboda yayi monopolin addini sai ga wasu ba musulmai bane wannan ma maguzanci ne jama'a addinin musulunci ba na kowane yare bane na kowa da kowa ne wanda biye shige shi kyautata shi kenan shi ya more shi za ka ga Bilalu. Bakin fata zai shiga aljanna a gaba ga shiga manzo Allah sallallahu amma Abu Lahabi jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balarabe gaba da baya dan wuta ne tun a duniya an gaya mishi dan wuta ne ka ku gada dangantaka ta da amfani da ta amfani shi Abu Talib duk da irin kulawar da ya manzo Allah sallallahu bata mishi amfani ba saboda ya mutu kafiri da ya jama'a wannan maguzanci ne aibata wani da dangantaka shi ko kuma yi mishi goyi da cewa ka fi shi dangantaka mai kyau dangantaka ba ta da wani amfani idan aikin ka bai maka amfani ba ya kamata mu gane wannan jama'a Allah ya sa mu dace to wannan ba abin aibatawa bane cewa wani ai ya taba yin ridda ya musulunta ko kuma tubabbe ne da ya tuba shin ya gyara aikin shi ya kyautata alhamdulillah akwai mutumin da idan ya tuba sai ya fika samun alheri kai da aka haifa musulunci kalle sahabbai din nan wanda suka tuba din sun fi falala fiye da yayansu da aka haifa a musulunci hala mutane ba su san haka ba Sabon da suka tuba a makka da wanda suka tuba a madina suka shiga musulunci as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar sun fi falala fiye da yayansu da suka haifa a cikin musulunci musan wannan kamar yadda mu ma yanzu haka ne mutumin da aka haifa a musulunci idan wani kirista ko bai ya yin musulunci ya fi ka falala hadisi ne fara cikin sayin musulunci. cewa daga cikin mutane da Allah zai ba su lada biyu akan duk abin da suka aikata sai an ninka musu ladan shi akwai mutumin da ya yahudanci ko kiristanci sai ya musulunta duk abin da ya za a ba shi ladan biyayya da yawa annabi Musa ko annabi Isa To kuma ladan biyayya da yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin wacce biyayya da yayi cikon shine yabi manzo Allah da sako addini ya kawo mishi to kaga kiristan ne ya musulunta ya musulunci mai kyau ya fi ka kai da aka ba musulunci ba ka da abu da aka nuna mishi domin kai ma da aka fika musuluncin ba zaɓin ka bane Allah ne kawai yake mace ka aka fika musulunci sai Allah ya gara ma sai a fika a wajen musulunci kuma da watakila ba za ka samu shari'a irin ta shi da ya samu ba dan galibin mu na yanzu misali ɗan ƙasar na Najeriya me yasa muke addini da muke yi kawai mun ga haife mu ciki ne ba wai da zaɓin kanmu bane galibi haka ne yanzu galibi yara da suke yin shi'a ai ba wai shi'a suna yin ta matsayin ra'ayinsu ne ba a iyayensu ne suka yi a matsayin yan shi'a kawai sai suka shiga da su shi'a haka yayan izalar su ma haka yayan kiristoci haka yayan kowa ya kamata mu gana wannan in ba an tsaya an koya musu aqida sun koye ta yanzu suka zama to yanzu suna yin ta ne da gaske su suke yi ba galibi suna abin da yayan suka sa ne kawai ashe ga wato kokarin ka na yin addinin yana da alaka da kokarin iyayenka ne wanda koya shi shigo dan kanshi to kokarin shi nashi ne na kanshi ba gadaye ba ashe ga yayi kokari kenan mun gane falsafar jama'a kamar kuɗi ne wanda ya gada da wanda ya nema ya samu waye fi kokari babu shakka wanda ya nema ya samu wanda ya gada fa da ba a bar gado ba zai kashi a talakan ban gado bi kenan shi ma hala kuma bai da karfin nema mu gane duk wannan kwatancin da ba shine sai yake cewa faraja amma kana alaihi daga nan sai ya tuba akan abin da yake ilallahi wa taba ilallahi tabaraka wa ta'ala ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki wa kana min khairil wulad shi mana daga cikin mafiya alherin shugabanni wa huwa allazi fataha ifriqiya shine ma ya ci kasar a lokacin su ne kasashen da yanzu ake ce ma ethiopia da libya da makamantansu waɗannan kasashe na tsakiyar afirka qala az-zahabi anhu al-imam al-hafiz abu abdullah az-zahabi yace game da wannan mutumi lam yata'adda wala wala fa'ala ma yulqamu alayhi ba'da an aslama amal fatih bai sake yin wani ta'addanci ko yayi wani abu da za a ce Allah wadai da shi ba tun da ya a shekarar fato makka wa kana ahada uqala irjali na ɗaya daga cikin mutane masu kaifin basira wa ajwadihim waɗanda kuma suke jarumai mahaya waɗanda suka iya hayawa doki su yaki wal futuhatil kathiratu fi afriqiya kulluha kanat ala yadihi radiyallahu anhu kuma ga baki ɗaya ainihin wato yaƙe-yaƙen da aka yi ƙasar Afirka waɗanda suka buɗe ƙasar Afirka suka shigo da musulunci mafi yawan su gaba ɗaya sun kasance a hannun wannan sahabi ne yanzu wannan jama'a me ya aibi a ce wai dan ka ba shi mukami wai ya zama abin aibatawa الثالث متن دوكو شيني سعيد بن بن العاص سعيد بن عاصي كان من خيار الصحابة sahabati ashabi الله sallallahu alaihi عليه shi ma ɗaya daga cikin zababbun mutane waɗanda suke cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama kana amiran ya kasance jagora ne sharifan mai daraja jawadan wanda yake mai kyauta shine kamar wancan na cikin da eh, abin mambuhan wanda yake shayabo mawaka na yaban shi sosai haliman wanda yake mai haƙuri wa ƙuran na tsatsan mutum za hazmin wanda yake mai himma wa aqlin da basira yasluhu lil khilafa ya cancanci ma ya halifanci ba wai mulki ba wai gwamna ba karai inda ya samu halifanci ma a cikin banu umayya da ya cancanta karanta wannan magana a cikin siru alamin nubala a cikin mujallad na uku shafi na 445 sai kuma abdullahi ibn amir ibn kazi huwa allazi fataha da kisra wa khurasan wannan shine wanda ya bude kasar kisra da kuma kasar khurasana a cikin kasar iran ta yanzu kenan wantahat daulatu farisa fi zamani usmana ala yadi mulkin farisawa ya ga gabaki ɗaya kankat a zamanin sayyidina usmana ta hannun wannan jagora wa fataha sijistan wa karman shine buɗe ƙasashen sijistan da karman wa ghairihima min al-bilad da wasu ƙasashen daban qala anhu zahabi zahabi yake cewa kana min kibari mulukil arab na daga cikin manyan sarakunan larabawa wa shuja'anihim da kuma ainihin wato masu jarinta wa ajwadihim masu kyauta waɗanda suke da hannun kyauta mutumin kirki ne karanta sirra alamin nubala a cikin mujallar na uku shafi na ashirin da ɗaya to kaji duka waɗannan guda hudu daga cikin waɗannan gwamnoni na banu umayya waɗanda usman ya ba su gaba su ba su da abun suka mutanen kirki wannan na biyar shine in ma akwai abun suka to shine ra'ayin suka shi da wani abun suka kuma suka ta koma kan shi ba kan usman ba bari ku jama al-walid ibn uqba zukira inda sha'abi zukira inda sha'abi habibu ibn maslama wa jihadu wata rana an ambaci wani mutum mai suna habibu ibn maslama da irin jihadin da yayi aka ambace shi a gaban malan sha'abi in ku tuna a bayan magana kan habibu dan maslamata da irin jihadin da yayi da ake ce mishi habibun Ro. saboda mutanen kasashen rumawa irin turkiya kenan da har giris a yanzu suna tsoron shi ko sunan shi aka ambata rubewa suke saboda irin jagoranci da ya na rundunar jihadi da ta raka waɗannan ƙasashe to ana labarin shi sai sha'abi ya ce wa ma kana min futuhatihi da irin abin da ya na buɗe ƙasashe fa qala sai sha'abi ya ce law adraktumul walida wa ghazwahu wa imaratu yace da dai a ce kun ji labarin walid dan uku ba da yaƙe-yaƙen shi da shugabancin shi daga wannan magana wannan magana tana cikin tafin tarihu tabari a cikin mujallad na biyu shafi na ɗari shida da goma a cikin labarin abubuwan da suka faru a shekara talatin bayan hijira وقد بقي الوليد بن عقبة أميرا على kufati خمس سنين ɗan Ukuba ya zauna a kan jagoranci na ƙasar kufa yana gwamnan ƙasar kufa a iraki kenan shekara biyar laisa ala baitihi babu gidan shi babu kofa jama'a kwata-kwata babu kofa kada ka kofar gari haka ya bar gidan shi man yuriduhu ya ati wa yukallimu saboda duk wanda yake son ya maga da shi a matsayin shi na shugaban garin gwamnan garin babu mai gadi babu kofa babu kowa ka zo gidan shi kowane lokaci ne da rana ko da dare ko da safe ko da marece ka zo ka faɗi bukatarka Jam'a ku ji ba irin irin shugabanci shi ba a ce yanzu gwamnan jiha ko ciyama kai ko da ma principal ne a makaranta ya ce kar a sake rufe kofa gidan shi a cikin golden school yana office yana gida ya sa a cire tsauran kofar gaba daya a bashi kamar sare ke duk wanda ya zo ɗalibi ne ko malami ko ma'aikaci a bashi ya zo ya gan shi wani irin takura zai samu a rayuwar shi don mutane ba su kyale shi ba kaddara yanzu a ce gwamnan jiha ya yi haka ya ce duk waɗannan jami'an tsaro gaba ɗaya su kauce su bashi da mutane su suka zaɓe shi ko su ne aka ce sun zaɓe shi su bar shi ya saurare su duk sanda suke son saurare shi imagine irin turn over na mutane yadda za su dinga ruruwa suna zuwa da irin bukatun da su kawo na hankali da rashin hankali mun bai wannan jama'a kenan kaga duk wanda haka to ya shirya ya sadaukar da rayuwar shi dan shugabanci ko za ka yi shekara biyar yana yi wa kana nasu yushibbunahu dan haka mutane suna kaunarsa walakinnahum alul kufa kama yuqal to sai dai su mutanen kufa ne kamar yadda aka ce kowa ya kai sai sun saba da kai mun yi labarin su a ran nan irin gwagwarmayar da shugabanni suka sha da su har zuwa sanda Allah ya jarabce su da hajjaji irin gwagwarmayar da shugabanni suka sha da mutanen kufa tun daga kan sahabbai har zuwa zuwa waɗannan kowa aka zo bai iya ba yau su zagi wannan wancan su watsa mai abin nan wani aibu wannan su ne sharri wani su jefe shi da duwatsu kullum haka suke cikin tawaye mai shugabanninsu wa qad nuqima ala al-walid ibn uqba amran isnani akwai abubuwa guda biyu da aka zargi walid ɗan Ukuba da su al-awwal abu na farko qalu suka ce nazala fihi qaulullahi tabaaraka wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu in ja a ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina wannan aya cikin suratul hujurat aya ta shida malaman tafsiri suna cewa ta sauka ne akan shi cewa ya ayyuhallazina amanu ya ko da kuka yi imani in ja a kun fasikun bi bai idan wani mutumin banza ya zo muku da labari bayyana to ku tsaya ku lura da labarin nan ku nemi jin tabbas game da labarin an tusibu kauman bi da halittu dan kar ku je ku auka mutane bisa wauta fa fatusbihu ala ma fa'altum nadimina ku wayi gari kuna ainihin wato nadama game da abin da kuka aikata abin da ya faru jama'a shine kamar da zamu zo mu ci cewa aka yi wannan aya ko da ke bari mu karanta sannan sai mu ƙara bayanan da zamu ji daga ainihin wato abin da malamin ya ce alal mashhur fi kutubut tafsir anna hadhihi al-ayata نزلت عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة يجبي صدقات بني المصطلق wannan aya ta sauka ne in ji malaman tafsiri lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wani dan ba ya je ya tattaro zakka sadakar da mutanen banul mustalik ba su bayar falamma in talaka wajadahum qad qadimu alayhi da ya je sai ya tarar da su sun fito su tarbe shi fa khafa sai ya ji tsoro ya dauka ko sun fito su kashe shi ne waraja ila annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya koma gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala sai yace innahum aradu qatl yace ya manzo Allah wallahi sai nufin kashe ina zuwa kuma gari na gan sun tare da makaman su fa gadiba annabi sallallahu alaihi wa ala sallama alaihi sai manzo Allah ya fushi da su wa arsala Khalid ibn al-Walid ya aika da Khalid dan Walid thumma amara annabi sallallahu alaihi wasallama da ya aika sai aka ainihin ya umarta da a tabbatar tukunna a bincike me labarin su inda ma anzalallahu tabaraka wa ta'ala hadhihi aya saboda Allah ya saukar da wannan aya ce to an ji a bincika da gaske ne haka ta faru da gaske ne sun yarda falamma tabayyana al-amra yayin da aka tambaye su qalu lam na'ti lil mu ban fito dan mu yaki ba wa inna ma ji'ina bi sadaqatina lamma ta'akhkhara alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun fito zamu kawo zakkan mu da kanmu saboda mun ga kamar an yi jinkirin zuwa a karba to wannan shine abin da yake mashhuri a cikin dafan tafsiri sai zan so yan uwa ɗalibai su koma su karanta littafin al-awasim min al-qawasim fi dhabbi an sunnati abul qasim ba na ibrahim al-wazir ba a na ibn al-arabi na abubakar ibn al-arabi musamman da tahqiqin ainihin wato al-ustaz muhibbuddin al-khatib ya kokarin yayi mutaba'an wannan ainihin kisoshi ya ba da labari cewa tun san da ya karanta wannan kissa ta wannan ainihin asbabun zuwa yace hankalin shi bai kwanta da ita ba saboda sanin da ya cewa ba ma Umar ba ma Usmana ba Abubakar ma ya ɗaura wannan mutumi a shugabanci manzon Allah ma ya rubuta shi a wasu abubuwa ce to a ce mutumin da Allah ya kashe suna fasiki a ce waɗannan mutane sun dauke shi sun ba shi shugabanci da haka yayi mutaba'an gabaki daya riwayat ya tarar da babu riwaya kwaya ta inganta inganci da ra'ayin shi isnadin ta baki ɗayan su munqati'ai ne da mu'udalai da wanda suke da matsala yayi bayani a cikin wannan wuraren da kuma akwai riwaya ɗaya take da isnadi cikakke amma isnadin kuma akwai majhulai a cikin shi akwai wani sabitu maula ummu salama wannan majhuli ne ko kuma Musa dan Ubaida wanda ra'ifi ne Nasa'i da al-Imamu ainihin wato Nasa'i ya rawaita shi sannan akwai riwayoyi kuma na limamu ainihin at-tabari a cikin tarihinsa waɗanda gaba ɗayan su yi tabari da ya ce ya karɓo riwaya daga ibnu sadin bai riski ibnu Sadin ba da ibnu Sadin ya rasu shekara ta talatin a lokacin shekarun haihuwar imamu tabari shekara shida kenan wancan ya rasu a da shi kuma yana kayan su na kabristan an ba da ya ya yi dai ta hakiki wanda yake ya kai matuƙa jama'a wajen tantance wannan matsala cewa wannan bai inganta a matsayin cewa tabbas haka ne ya faru ba musamman kuma sanda aka yi wannan waƙiyar shi ma wani dan yaro ne dan kasar shekara goma da wuya a ce ya kai mutumin da za ka karɓo zakka ya kawo dai masail masu muhimmanci da suke nuna cewa abun bai tabbata shi ne wannan da aka aika ba to kuma ko da ya tabbata jama'a sai mu ji abin da malam zai fitar a nan dangane da taujihin matsalar bayan ya kawo wannan matsayin matsala ta farko ya ce asani tuhuma ta biyu game da walidu dan ukuba shine qalu kana yusalli al-fajr wa huwa sakran aka ce ya kasance yana sallah asuba alhalin yana cikin maye ya sha giya wa salla bihim al arba'i arba'i raka'ati arba'a raka'atin wata ranar ya sallan asuba sai ya musu raka'a hudu thumma sallama sannan ya sallame wa ya ce uzidukum bana ƙara muku ba fa qalu lahu sai suka ce mishi anta mundul yawm fi ziyada sai ai tintira a cikin ƙari ake ranka yake thumma zabu ila usmana washtakaw sannan sai aka ja kai ƙarar shi ku sayyidina usmana fadala da usmanu haddal khamr sayyidina usman ya mishi haddin shan giya wa qad sabata fi sahih muslim anna usmana jaradahu hadda al-khamr riwaya cewa an mushi bulala saboda ya sha giya to wannan yana nan ya tabbata a cikin har sahihu muslim a cikin ainihin lamba hadisi dubu ɗari bakwai da bakwai a cikin babu haddil khamri cikin kitabul hudud amma al'amru Auwal, to yanzu malam zai ba da amsa game da waɗannan tuhuma guda biyu ce al'amari na farko dangane da cewa shine wanda Allah ya saukar da Aya in ja'akum fasikun bi nabayin akan shi malam yace fa huwa al-mashhur inda ahli tafsir babu shakka wannan shine abin da ya shahara a gun malaman tafsiri cewa annal walid ibn uqba huwa alladhi nazala fi hadhihi al-aya ma'ana ya shahara a gun malaman tafsiri cewa al-walid dan uqba shine wanda wannan aya ta sauka akan shi walakin la yalzamu an yakuna fasikan amma wannan bai lazimta a ce sunan fasiki ya hukan shi ba bi anna Allah tabaraka wa ta'ala inna ma ata hukman amman li kulli man jaa bi khabari domin Allah ya bada hukunci ne gama gari akan duk wani wanda ya zo labari wa in kana Allah tabaraka wa ta'ala sammahu fasikan fa hal ya'ani hadha an yazalla fasikan tuwala umrihi to idan ma Allah ya kira shi suna fasiki shikenan yanzu iya rayuwa shi fasiki ne babu tuba babu wani abu da zai biyo baya qala allah tabaaraka wa ta'ala allah yana fara yana cewa wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'i fajliduhum thamanina wala ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون wanda duk yayi jibi wata mata katangaggiya ya jefe ta da zina kuma ya kasa kawo shaidu guda hudu Allah ya ce wannan mutumi a mushi bulala tamanin kuma kar a sake an san shaidar shi har abada domin wannan mutumin banza ne shine ma'anar fasiki sai Allah ya ce illal ladina tabu min ba'd zalika amma sai wanda ya tuba bayan yayi wancan laifin wa aslahu kuma ya gyara aikinsa fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ma'ana ko da mutum ya taɓa yin wani fasikanci in ya tabbata ya tuwo ba kenan fa jama'a yana daga cikin wato ta'addanci da muke wa junanmu fa mu dinga aibata mutum da wani laifi taɓa yi can baya ko da bayan ya bashi wallahi jama'a wannan baya daga cikin taimakon junanmu da muke shine mutum ne da an san dan wiwi ne yanzu ya tuba ya zama mutumin kirki ya kama sana'a ya kama halin kwarai yana kula da abubuwa na addini yana kula da abubuwa na zamantakewa na al'adu wanda suke masu kyau amma kuma yanzu mu dinga ganin shi wai a matsayin dan wiwi wannan to jama'a shi zamu gyara kenan babu a cikin mu wanda bai da wani laifi da yake wa Allah babu kowa ya kai mutum kana yin wani laifi ka tuba tsakanin ka Allah ka tuba wannan wata mas'ala ce sai wani shi kuma ya bayyana tuba shi amma har yanzu kuma mu muna ganin wai ba za mu anshe shi ba shi za hajjaji ɗinta da muke labari da ba san da zo mutuwa a da yake yana cewa ya Allah ka gafarta mini Allah ka kunyata waɗannan mutane da suke gani ba ka iya gafarta min ba ka nuna musu kafin karfin haka ya Allah saboda irin wannan addu'a da mutane suke yanzu a ce lokacin da abace mutu haka mutane suke gana ya ta kawai wuta za shi na iya tuna wani lokaci a lokacin malam albani Allah ya ji shi yake magana yake cewa jama'a ku ba a hankali babu mamaki a je lahira sai a bace ga ku shiga aljanna saboda kuwa nan kuwa ta aibata shi kuna kwashe ne zunubai ranar kiyama a waye gari duk zunuban shi a raba muku shi kuma ya wuce kun zama fallakassu to shine irin wannan tun mutane yan uwanmu suna rayu muna musu wannan mugun tunanin dan mutum ya taɓa yin wani barna tsohuwar karuwa tsohon barawo tsohon dan daudu tsohon dan iska duk wani wanda ya taɓa yin wani iskanci in ya tuba mutumin kirki da ba a karɓe shi mutumin kirki har a cikin malaman musulunci akwai masu irin wannan siffa zan iya tuna malam fudailu ɗan iya barawo ne mai haura katanga ku karanta sai alamin nubala babban malama hadisi ya da riwaya cikin bukhari da muslim babban wali ne amma da yana matashi barawo ne mai hawar katanga yana kan katanga ba kawai ya ji wannan sallar qiyamul layli ya yana karanta aya alam ya allazina amru salis an taksha qulubum li dhikrillahi wa ma nazala min alhaq sai ce laqad ana kawai ya ji mutum ya kanta mishi cewa ashe lokaci bai yi ma mutanen kace su mai bane su tuba wa Allah sun tsoron Allah sai ce ka wala lokaci yayi sai ya koma ya aje kayan da ya sato kawai ya fito daga ranar ya zama mutumin kirki ya tuba gaba ɗaya duk abin da ya sata mutane mai musu ya koma ya bar garin su ya koma makka ya ce wani ya zauna a haramin Allah ya tuba ya karatu ya hada alqur'ani ya iya hadisi ya zama malami al-fudayl dan iya sharar malami ya da riwaya a cikin bukhari da muslim to haka yanzu zaka samu wani alaran ma an ka bi tarihi take da ala tsohon dan kulabu ba haka bane jama'a ba a samu to Allah ya shirye shi amma kuma sai a ce ba za a karɓe shi ba kai kai da kake magana kai kai Allah ne ya ya zo rubuta a duniya cewa kai zaka zaka kare akan shirya Ba ka da wannan garantin zaka jama'a mu daina aibata yan uwanmu akan wani laifi da suka yi gayatul amr shine mutum ya laifi a bai nasiha in ya kiji a mai addu'a kuma daga nan kuma a rabu da shi an yi wani haddin shan giya sabai suka fara Allah ya tsine wani albarka manzo Allah ya ce ku daina taimakon shaida kan dan uwanku ku daina cewa za ku yi Allah ya shirye shi to wannan ma wanda yake laifi kenan balantana kuma wanda ya bari wanda ya bari ba Allah shi kyauta wannan aqida ce ta khawarijanci jama'a ta ka ta nuna kawai ai wanda ya laifi shikenan ba yi da wani rabo a wurin Allah wata rana al-Imam Tirmidhi ya hadisi wasu mutane guda biyu suna labari wani abokin su ya mutu sai ɗaya ce wallahi Allah ba zai gafarta wa wani ba kai wani ya shirga barna a duniyar nan ai dan wuta ne kawai nan da nan sai Allah ya ce waye na yake mini zangayi a cikin harkar da ba tashi ba to ka sani shi na gafarta ko kuma na ɓata aikinka kuma a cikin wata riwaya aka ce wannan da ke magana wani bawan Allah ne mai yawan ibada a cikin banu Isra'ila shi yake ganin ga wani dan banza ya mutu Allah ba zai gafarta mashi saboda wannan shi shigin da yawa Allah Allah ya ce ya gafarta wancan din shi kuma ya san yadda zai Allah ya shirye mu wannan jama'a kun ji sai ce dan haka idan mutum ya tuba illa ladina tabu min ba'd zalika wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim idan mutum ya tuba bayan nan ya aikata aiki na kare to Allah yana mishi gafara da rahama tare da cewa akwai sabani tsakanin malaman fiqh shin to daga nan za a karbi shaidar shi tunda Allah ya ce wala taqbalu lahum shahadatan abada shin wannan istisna'in ya shafi cewa shi ba fasiki bane kadai ko ko ya shafi karban shaida shi kuma wannan magana ce kuma a cikin fiqh ba shi muke ba dan abu biyu ne cewa kar ku ainihin shaida su domin wannan fasiki sai kuma Allah ya ce amma banda wanda ya tuba ya gyara aikin shi ya zama mutumin kirki wannan kan Allah yana da gafara da rahama to shin wajen wanda ya tuba ba fasiki bane ko ko wanda ya tuba za a karban shaidar shi ko ko duka biyu da ko wannan mazahib din mun fahimci wannan wannan zai zugu malam fiqh su shi wannan bayani walau faradna anna hadhihi al-ayata nazalat fil walid ibn uqba alaysa lahu tauba to mu dauka ma wannan aya ta sauka kan walid ibn uqba shikenan bai da tuba jama'a babu shakka yana da tuba wa amma shurbuhu al-khamra fa hadhihi awwalan ilmuha inda Allah tabaraka wa ta'ala la takriban li yace to dangane da kuma labarin cewa ya sha giya to wannan ilimi na wajen Allah madaukakin sarki ba ma kare da sayo muslim fa huwa qad jurida alal khamri ya tabbata a cikin muslim cewa an mishi bulalan shan giya walakin hal sabata anhu annahu shariba al-khamra aw la hadha amrun akhar amma shin da gaske ya tabbata ya sha giya ko bai sha ba babu wanda ya bada shaidar ya gan shi ya ɗau kwalbar giya ya sha shi abin da malam yake cewa amma abin da ya faru shi ne ya yi maye kuma har ya yi magana irin ta wanda ya sha kafso ya majisa ne babu hankali ko da haka kamar wata ne da muka karanta a baya aya qudamatu dan maz'un da aka ce aka zo aka ba da labari an gan shi ya yi. oke wannan ne ma za mu ji a nan gaba cewa ya yi aman giya sai aka ce to da bai sha ba zai amai ba ba yadda za a yi ka sha coca cola kuma kai aman mirinda ba zai yi ba dole ka kai amai ba ka bane to aka ga ya yi aman giya to da ka ya tabbata kenan ya sha giya aka mashi bulala falwad ibn uqba لما كان واليا على الكوفة خرج اثنان من أهل الكوفة إلى عثمان بن عفان في المدينة وقال له رأينا الوليد بن عقبة صلى من الفجر وهو سكران ce wasu mutane da suka fita daga garin kufa su biyu suka tafi takanas ta Kano har garin Madina suka kai ƙara cewa limamin mu gwamna dan ukuba ya mana sallah asuba cikin maye wa qala aduhuma ɗayan su ce ra'aituhu sakran na gan shi yana ne. wa qala al-akhar ɗayan kuma yace ra'aituhu yataqayyuha shine wannan na gan shi yana kakarin abaiwa yana harar da ita giyar wa qala usmanu sai usmanu yace ma taqayyaha illa ba'da da shariba ba shi yuwa ce ya aminta sai bayan ya sha wa Aliyu ali radiyallahu anhu hadiran wa ma hu hasan ibn ali wa abdullahi ibn jafar radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'ina waɗannan mutane daga cikin sharifai Ali dan Abu Talib Al-Hasan dan Ali Abdullahi dan Ja'far radiyallahu anhu dukan su mutanen Ahlul Bait ne duka suna wurin basu musanta wannan wato istinbati na Usman ba fa Usmanu Usman alwali jaldi Ukuba walid sai na Usman ya sa aka wani dan Ukuba bulala da ake wa mai shan giya thumma azalahu anil Kufa sannan kuma ya cire shi daga gwamnan walakin shakkaka ba'd ahli al-ilm fi sharati shahidai la fi sa'atil qissa sai dai wasu daga cikin malamai su yi kokarin su sa shakka a cikin cewa waɗannan mutanen da suka kawo shaida ba su da gaskiya ba wai cewa kisa ba tabbata ba ya tabbata sun zo sun kawo ƙaran amma su ba su tabbata ba bai kamata a amshe da su ba na'am kuwa jurida kama fi sai muslim suka ce i babu shakka an mushi bulala kamar yadda labarin ya zo a cikin sai muslim walakin hal kana shahidani sadiqaini amla aula amma da gaske ne waɗannan wanda suka yi shaida akan shi suna da gaskiya ko ba su da ita man arada tawassu'a fi hadhihi almas'alati falyarji ila kitab alawasim min alqawasim بتحقيق محب الدين الخطيب فإنه طعن في شهادة الشاهدين وبين أنهما ليس من الثقات wanda ke san ƙarin bayani ya koma ya karanta littafin al'awasim min al da muka ambata a dazu da takikin malam muhibbuddin al-khatib domin shi ya soki shahada waɗannan shahidai kuma ya tabbatar da cewa ba a mutattu bane wannan magana tana cikin littafin nashi a cikin shafin 107 zuwa 8 a cikin hashiya a cikin ƙasa kenan wa in tabata da hadhihi fa laysat bi mat'anin ala usmana to amma gaskiya saboda Allah wannan magana da muhibbuddin al-khatib yayi akwai takallufi a cikin ta wato akwai kokarin tankwasa magana babu shakka wannan shaida tunda dai aka anshe ta sahabbai ne suka amsa a matsayin mu na musulmi babu yadda zamu kaita ta tunda ya tabbata kuma a cikin sahihan littafai kawai mu gane cewa samun wani musulmi da yin laifi na daga cikin fasikanci baya sallabe mishi daraja shi ta musulunci baya sallabe mishi daraja shi ta adalci musamman an samu tuba musamman kuma an mishi haddi ma'ana haddi shine an tsarkake shi daga wannan laifin duk musulmin da ya ridda ya dawo ya tuba ko musulmin da ya sha giya ko ya zina ko ya kisan kai ko ya yi wani laifi daga cikin laifukan da suke da hajji ko kaba'ira kamar cin riba ko saba wa iyaye ko guduwa ranar yaƙi ko wani abu makamancin haka sai ya dawo ya tuba ya dawo cikin rigar musulunci da tun tunda kafiri ma wanda yake bakin kafiri ya musulta ana san musulunci shi na kuma ga musulmin da ya samu wata matsala ya tuba idan kuma aka mushi haddi abin za mu ɗauka shi ne an tsarkake shi daga wannan laifin insha Allah da haka za a ci gaba da hulɗa da shi kamar da ake hulɗa da kowane musulmi ba tare da lura da wannan a matsayin wani tabo gare shi ba lura da haka wanda zai ɗauki wannan matsayin tabo da ya bata musulmi to shi ne yake ƙoƙarin yanzu ya ɓata al'amarin musulmai da haka za a hulɗa da shi za a shi labarin shi da gwargwadon yadda ya kama za a ba shi aure za a aure yarsa idan yana da ilimi za a saurari karatun shi za a ba shi limanci za a yi ciniki da shi duk hulɗar da ake da musulmai za a yi ci ina ba ta mun gano wannan jama'a don haka kaddara ma yayi wannan aka cire shi daga shugabancin saboda lura da cewa to yanzu fa koyaye ne mutane su dinga kallon shi da wannan abu bai kamata a bari suna kallon musulmi da mugu abu ba shi ne sai a cire shi sai a hutar da shi daga wannan shugabanci sai wani ma ya je sai da yake cewa kuma wannan ba abun suka bane ga Usman in ma ya tabbata faqad sabata an indahu annahu shariba al-khamra domin ya tabbata abun sayyidina Usman cewa wannan mutum ya sha giya fajaladu sai ya mushi haddi wa azalahu kuma ya sauke shi daga wannan shugabanci fal akhta Usman sai zan wannan laifi ne Usman yayi bayan ya mishi haddi kuma ya sauke shi waqi al-amru annahu lam yukhti tabbas sayyidina Usman bai kuskure ba bal hadhihi manqabatun lahu radiyallahu anhu kai wannan abin ƙarin daraja ne ma gare shi faqad azala domin ya cire shi daga muƙami wajalada qaribahu kuma yayi ma dan uwan shi bulala wa walihi kuma wanda yake gwamnan shi ne walam yahabbu bai ji kwarjinin shi ba ya mishi hukunci wa halil walid ibn uqbata ma'sum kuma shin walid ma'sumi ne katangagge ne ba katangagge bane dan adam ne wa na ruqad zakarna fi bidayati hadisina annana lanar da in mata fi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama kuma mun ambata a can baya in ji malam Uthman cewa mu musulmai ahlus sunna salafiya malaman tarihi ba ma cewa sahabbai tangogu ne daga laifi ko rashin ainihin dacewa da daidai a wani lokuta wa waƙa waqa fi zaman umar radiyallahu anhu shay'un min hara, an samu ire-iren wannan ya faru a zamanin umar Allah ya ƙara masa yadda hina shariba ibn maz'un al-khamra lokacin da qudamatu dan maz'un qudamatu dan maz'un ya sha giya in kun tuna mun wannan labarin a can baya a wani karatu namu wannan mutumi dan uwan sayyidina Umar sayyidina Umar da shi suna ainihin ƴaƴan mata ne kuma ya taba baiwa ma sayyidina Abdullahi dan Umar auren kanwarsa wanda daga baya in kun tuna manzala sallallahu alaihi wasallam ya raba auren saboda uwar yarinya ta ziga ta sunna mata ga wani mai kuɗi nan shine bukata dan shi uba shi kuma kanin ubanta ne ya je kai ƙara cewa na aurar da ƴan uwa na ga mutumin da ke gani mutumin kirki da amma uwarta ta ziga ta ki za Allah ce to na dai maraini ya ce a mata rabon take so ka yakuri dole da aka mata auren nan mai kuɗin ga ustazu Abdullahi dan Umar aka hana shi to kaga alaka da ke su sai sai na Umar ya bashi ainihin gwamna a Bahrain ya hada shi da na abu hurairah shi kuma shine babban malami mai karantarwa shine aka zo aka ce aka kawo karan shi cewa ya yi tawili ya karanta alƙur'ani faɗin Allah maɗaukin sarki da ayyul ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihuna innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa kuma an zikrillahi wa an salati fa hal antum muntahuna yana aka saukar farko a cikin suratul da Allah ya saukar da wannan dama shine mataki na ƙarshe na haramta giya akwai matakai da aka bi gaba waɗanda suke ba tafsiri kyau da ma ambace su da aka saukar da wannan ayoyin kamar yadda labaran suka nuna karanta dafin sayi muslim karanta sunan bayaki duk a cikin gaban tafsiri sabbai mutanen garin madina haka suka fito da giya daga shagunansu da gidajensu manyan attajirai masu buri wuri haka suka dan fito su suna watsa su a garin Madina sai da gaba ɗaya garin yanzu ke da giya akwai wani sabi kai salu ya je babban attajiri ne ya je yayi importing giya ta ƙarshen turawa daga ƙasar Roma yana zuwa bai san an haramta giya ba ya ware wata musamman irin kwalba mai tsara din da ya kai manzo Allah shi ya manzo Allah ga wata giya nan ta musamman na kawo maka ita da ƙasashen turawa kyauta ta musamman yana ba manzo Allah ya da kai ce ai da baka na haramta giya ko tsaki bai yi ba yace zai ya yace ai gaba ɗaya zubar da ita ake haka yasa aka sauke gaba ɗaya wannan kago din na kayan giya shi arzikin shi ba aka dinga fasa turayen ana zubar da su ko yar fishi ɗaya ba bari ba ko lita ɗaya ba bari ba haka aka watsa da ita gaba ɗaya duke shi haka sabai suka yi ne sabai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce to ya manzo Allah yanzu wanda suka sha suka mutu fa ba su fuskanci wannan hukuncin ba gashi a an mata mugun tabo cewa akwai gaba akwai kaza akwai kaza ummul haba'isa ko in ji bawushi ummul haba'isa ba ga yake mata ba to shine sai Allah ya saukar da cikon ayat cewa laysa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin sai Allah yake babu laifi akan muminai game da abin da suka ci ko suka sha idan dai suna jin tsoron Allah kuma sun yi imani suna aiki na kwarai sun ƙara yin imani sun ƙara yin imani sun ƙara takawa sun ƙara kyautatawa Allah yana son masu kyautatawa ma'ana sun kai mataki na ƙarshe na imani shine ihsani an Allah ka annaka tarahu ko ka saukar da wannan aya ma'anarta kenan sutul ma'ida ne ko zama to wannan mutumi kawai sai ya tawuyi ya mata wata fasara daban irin wannan fasara da yadda rika suke ka ɗauki aya ka mata fasara daban sai ce ai abin da aya take nufi shine in dai kai mumini ne da abin da ka sha ba komai sai sa alal ladina amanu misali junahu kaga ai tana magana akan muminin da bai rayu har zuwa sanda aka haramta giya ba ko kuma kaddara yanzu wani ya rayu a wani waje da bai san hukuncin giya ba ya taso a garin sa inda komai da giya ake inda ka je zaman tsauran aure shakatawa giya kawai ake bayarwa akwai garuruwa da suke da irin wannan ɗabi'a yanzu kamar turawa ɗin inda ka je giya suke sha ba su ɗauka ma akwai matsala ba to shi kenan ya shiga musulunci babu labari game da shi akan haramcin giya har ya sha a haka ya rayu har ya mutu amma yana da imanin shi to wannan ba ta aiki akan shi sha babu matsala amma kai da ka ji labari ba ba ta aiki akan ka haka ba shi sai ya tawuri ya ce ba komai ai mu ne muna aiki na kwarai da kuma sha giya ba komai sai ya zauna sarki ya ba da shi da yamma sai a kawo musu giya titatin kenan sai wasu suka natso wakilai aka zo a gaya wa umar ana ga umar umar ya aika masu ya kana samu sako na ka zo ka samu da yanzu sai zama bai da lafiya umar ya tambayi mutanen da suka kawo labarin suka maimaita akwai wanda ya zaki a sai da umar ya ce wallahi zan sa a baka kashi baka fita ta ba ya ce ya sayi na umar dole a yi wa gwamnan gwamna hukunci yau din nan umar ya ce mishi a khasmun anta am shahid shin kai ne abokin husuma shi ko kai ne shaida ne yake ni mai shaida shi to kai iya aikin ka na mai shaida ka ban mai aikin mu na hukuma yace a a so kake ka yi tawili ka yafe mai saboda dan uwanka ne umar ce ka wuta hanya ta zan sa a zare ka <laughs> sai umar ya ce umar ya kira sabai shawara saboda mutumin bai da lafiya kuma rashin lafiya ta riga ta kwantar da shi rai ko yau ko gobe ana ganin ba zai rayu ba umar ya ce jama'a me kuke gani game da wani kudama mai haddi ko in kyale ya warke sabai suna cewa umar ka bar shi ya warke har kwana uku sai umar ya ce kai wallahi jama'a ba zan bar shi ya warke ba na fa ganin saukin ta in buge shi wannan duka ya karasa shi ya je wurin Allah alhali na tsarkake shi akan in bar ya mutu ba mushi wannan tsarkin ba haka umar ya sa aka mushi bulala tamanin ta shan giya shi kenan kuma sai ya warke ya tsaki sai ya fushi ya daina magana da Umar gaba daya iya rayuwar shi bai kara magana da Umar ba wata ya ga Umar ma yana dawaki ya ce mishi a ah, kudama a shekaru aikin haji a kafa fa kawai ya tsaki ya juya mishi ya ci gaba da salatin shi da dawafin shi kawai <laughs> za a yi magana ya ce Umar ya ce ku kyale shi dan uwana ne in umar ya mishi kyauta baya karba ya ji haushin abu sosai gashi bai da gaskiya ka san haka wasu suke mutum bai da gaskiya mishi hukunci kuma ya dau zabi to dabi'a ce sai ku bi shi a hankali kar kuma kuma ku biye mishi a zafin to kaga wannan ya faru shi ma gwamna ne ga abin da ya kaga nashi ma ya fi na wancan abin nan matsala domin wanda ya halasta abu ya sha wanda ya halasta giya misali ko da bai sha ba laifin shi ya fi wanda ya sha alhalin yana sanar cewa laifi ne wanda ya halatta zina ko da bai taɓa yi ba kamar yanzu yan dariƙa nan masu cewa babu laifi a cire gashin munkiri ko to laifin su ya fi karo nan da ke gidan karo a sabon gari wanda suke yin sana'a ta karuwanci alhalin suna sanar cewa babu kyau kuma kullum suna fata ina ma da su tuba kuma kullum suna tsine ma saurayinsu a can ƙauye wanda ya nace sai ya aure su ba su san shi wanda a sanadiyar haka suka fito yawan karuwanci suna cewa shi ya musu ba gaske faɗa ba to waɗannan sun fi sauƙin matsala jama'a kan shehi na ɗariƙa wanda zai harasta zina da sunan cire gashin mulki ko shehi na shi'a wanda zai halarta muta'a da sunan cewa addini ina ba zama fahimci wannan wato halasta haram mugun laifi ne ya fi yin laifin haka ibn qayyim ya faɗa da Allah yake jeranto laifi laifuffuka sai ya zama na ƙarshe shine ne ce an ta ƙulu alallahi ma la shi shine na ƙarshe da aka jero to nan wajen munin laifuka ne cewa laifi mafi muni shine faɗan abin da ba haka Allah ya ce ba Allah ya ce kaza haram ne sai kuma ka zo saboda kana da ilimi ko ana cewa kana da ilimi hala baka da shi ma da gaske sai kuma ka faɗi aka san abin da Allah ya faɗa to wannan laifin ya fi laifin duk wani mai aikaci mai aikata laifi mun gane wannan da kyau jama'a dan haka kaga wannan abin da wannan mutumin ya yafi na ma wancan laifi fa tabayyana lahu fa bayyana lahu umaru lissa umaru sawaba umar ya bayyana mishi gaskiya summa azalahu radiyallahu anhu sannan umar ya cire shi daga wannan shugabanci fa haula'i hum wulatu usmana to kaga waɗannan su ne gwamnonin sayyidina usmana alwahid alladhi yumkinu an yut'ana fihi huwa alwalid ibn uqba daga cikin su wanda kawai zai iya yiwuwa a soke shi ne wali dan uku ba walaysa fihi mat'anun ala usmana shi ma sai dai a soki gwamnan ba a soki shi usmana din ba wa in kana hunaka mat'anun fa huwa ala al-walid ibn uqba nafsi in ma har akwai wajen su kan, to sai dai a soki shi wanda dan ba din ba wai a soki sayyidina usmana akan wannan abun ba radiyallahu ta'ala anhu arda. kaji a cikin mutum biyar da suka soke shi mutum hudu lafiyar su lau mutum ɗaya ne yake da wata matsala wanda ita ma ba ta shafi Usman ba ta shafi shi kenan inda maki za a akalla ce ya tana da faɗa ba 100 kaga A plus kenan ko to jama'a me abin aibatawa a cikin wannan in ba irin abin da muka faɗa ba cewa suna neman shubha ne wanda ko yake neman shubha duk abin da ya gani sunan shubha duk abin da ya gani kana yi sunan shubha duk wanda yake shubha kawai yake nema game da al'amarinka ko rayuwarka duk abin da ya gani sunan shi shubha wanda da yake so ya tuhume ka da zina ya gan kana magana da mahaifiyarka ba zai ganta matsayin mahaifiyarka ba sai ga wata karo ce kake magana ita yace dan ba gashi da wata mata banza ba yana magana ana idan shi ba zai gani ba saboda dama idan shi mugun abu yake nema na ba zan sunan jama'a shi za jama'a mu daina bibiyan al'aurar junanmu baya daga cikin addinin musulunci ka tsaya kana ganin wai sai ka leƙa laifin mewa ne yake mai hankali shine wanda laifin shi yana shi ganin na wani duk sanar zaka tana laifi to tuna naka kar ka tuno na wani kokari ka gyara naka kokari ka tuba daga naka yi kokari ka daina abin da kake gyara alaka da tsakaninka da Allah domin a lokacin da kake kokarin ganin laifin wani ba abin da kake illa ƙara wa kanka laifi da kuma jibga wa kanka laifukan shi ya kamata lalle mu shiga take mu dangane da al'amari irin wannan Allah ubangiji ya sa mu dace ina ganin tunda mun kawo kan gaba babu da sai mu tsaya anan insha Allah abin da muka faɗa ne muna fata Allah ya bamu mu ladan shi abubuwan da muka kuskure Allah gafarta mana Allah ka sa mu gyara Allah muna roƙo ka gyara mana wannan ƙasa ta mu ka kawo mana fatihi dangane da al'amuran da suke faruwa na siyasa da rayuwa da addini da tsaro Allah ka sa mu cika da imani muna addu'a Allah ya jikan magabatan mu daga iyaye da malamai da sauran 'yan uwa da dangi Allah ya sa sun cika cikin imani Allah ya gafarta musu kurakuransu sannan mu ma Allah ya sa mu cika da imanin ta mu tazo na faɗa wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh